Shugaban kwamitin rikon ƙwarya na jam'iyyar APC Mai Mala Boni ya ƙaddamar da kwamitin mutum tara a ƙarƙashin jagorancin ɗan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Nasarawa ta yamma Abdullahi Adamu. Buni ya ce dama akwai ƙodafe-ƙodafe daga 'ya'yan jam'iyyar daga shiyoyi daban-daban na ƙasar, saboda haka kafa wannan kwamiti hanya ce na magance su. Yana daga cikin kundin tsarin mulkin jam'iyya kafa irin wa'annan kwamitoci domin idan aka ce abin da ya shafi sulhu da korafe-korafe abu ne da ake barin shi a bude saboda a tabbatar cewar ba a tsuke shi kuma an matsa su kan yadda za su gudanar da aikinsu ba domin najeriya tana da jihohi 36 da abuja duk inda matsala yake kuma dole ne su fuskance shi su ga cewar sun tabbatar sun kawo waraka a gurin to wannan shine dalilin da ya saba mu ba su wani takaitaccen lokaci da za mu ci ko wata daya ko biyu ko sati daya ko sati biyu ba saboda mun bar su su nuna kwarewansu daga cikin waɗanda suka mara wa jam'iyyar baya Abdulkarim Gambo na ƙungiyar safe Nigeria Buhari Ambassadors ya yi farin cikin kafa wannan kwamitin domin su dama cikin su a cike yake da ƙorafe-ƙorafen. Matasan mu da yawa gaskiya suna nan azube a wannan ƙungiyar ba su samu appointment ba ba su samu abubuwan da ya kamata a samu a biya a siyasance ba amma duk da haka dai muna godewa shugaban kasa amma mu a siyasance muka duba in a reconciliation da ya kamata a neme ire-iren mu wanda suka wahala a wannan jam'iyya da shi kurma shugaban kasa kasa mu zo mu zanna tebul da su da mu gya musu korafin mu shugabancin kasar ne da suke a nada da mu. A lokacin da yake bayanin matakan da kwamitin zai ɗauka wajen yin sulhu musamman ma hada kan 'ya'yan jam'iyyar shugaban kwamitin sanata Abdullahi Adamu ya yi karin haske. Wasu daga wani ma ce zai bar ma jam'iyyar baki daya je wata jam'iyyar daban. Duka yana cikin abubuwan da ke shaidan akwai rashin jituwa nan da can. To saboda haka ko wasu kuma inda aka yi taraliya misali na yadda za a zaɓi gona ko zai zaɓi sanata ko zaɓi majalisar wakilan najeriya ko na majalisar jiha wani lokacin ka samu bai ba daidai da aka so ba ko da aka shirya ba ko da aka da umarni a yi ba ko da tsarin mulki ce a yi ba to inda aka samu irin wannan tafiya ko bambancin ra'ayi na 'yan jam'iyya guda to akan so a ga mai menene za a yi a da ra'ayin nasu layi guda to saboda haka fatan mu shine waɗanda suka je kotu su janye shari'an su sauran membobin kwamitin su ne tsofin gwamnoni guda uku da George Akume na jihar Benue da Sullivan Chime na jihar Enugu da Ali Sa'ad Birnin Kudu na Jigawa da tsohon kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara sannan sakataren Moses Adeyemo Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.